اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har ina yau muna babi da yake magana akan al-iqtisad fil ibada wato babi da yake magana akan tsakaitawa wajen ayyuka na ibada ba tare da guluwi ba babi da yake koyarwa kada a yi tashaddudi da guluwi cikin ibada mun zo a wannan babin zuwa hadisi na goma yana cewa wa an abi rib'iyin hamzalata hamzalata ibn rabi' al ko kuma al-usaydi al-katib ahadi kuttabi rasulillahi sallallahu alaihi wa قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلق فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنها رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث أو ثلاث مرات رواه مسلم شكرا wannan حديث da sayyidina hanzala bin rabi'a ya rawaito shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai darusa da dama da mumini yake bukata shi sayyidina hanzala yana daga cikin sahabbai wanda suka samu daraja ta su kasance kutab na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance daga cikin kutab alwahayi da kuma kutab rasail rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato marubuta abun da ake saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin wahayi kuma sun kasance daga cikin marubuta abun da yake wasiku ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa al'ummu daga cikin wannan marubuta suna da yawa suna da yawa daga cikinsu akwai sayidina abubakar ne siddiq akwai sayidina umar bin al-khattab akwai sayidina usman akwai sayidina ali wato khulafa'ur rashidin baki daya kutab ne na manzon Allah daga cikinsu akwai sayidina amru bin al-as akwai sayidina khalid bin al-walid akwai kuma sayidina abdullah sayidina amru da sayidina Khalid bin Walid da kuma shi wannan Hanzala shi ma yana ciki daga cikinsu akwai da dama wanda sun kai kusan ashirin da wani abu wanda sun kasance kutab ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sayyidna Hanzala abunda ya rawaito daga wajen manzon Allah na hadisai guda uku ne daga cikinsu wannan hadisi daga cikin kuma kutab na manzo Allah sallallahu alaihi wa akwai wanda ya zo ya bar musulunci tukuna bayan fathu makka ya zo ya koma izuwa musulunci amma bayan ya musulunta ba sake bashi wata muhimma ba to wannan shine abdullahi bin surh al'amiri to anan yana ba da fissarsa da abin da ya wakana da shi ya ce لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا sun haɗu da sayidna abubakar sai sayidna abubakar ya ce da shi kaifa anta ya hanzala ya kake ya hanzala ƙultu na faƙa hanzala sai ya ba da ansa da abun da yake ji a cikin halin da yake ciki ya ce masa hanzala ya fada cikin munafirci munafirci ba ƙaramin abu ba ne munafirci mummunan abu ne shi yasa aka sokar da ƙur'ani zim akan munafirci suratul munafiqun da yake bayyana ahwal na munafikai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi da dama wanda sun nuna munin munafirci munin mutum ya kasance cikin annifak. har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bayyana cikin wani hadisi alamatul munafiq salas idan yayi zance za ka same shi ƙarya ne kuma iza tumina khana wannan duka yana daga cikin halayya na munafukai in an ba shi in ka amince da shi ka ba shi amana sai ka samu ya yaudare ka cikin wannan amana kuma idan husuma ta haɗa ku da shi sai ka gan shi ya kasance wato fajara wannan ma yana daga cikin ahwal na munafukai to a takaice ɗabi'u da halayen munafukai da yawa suke amma cikin wannan hadisin yana magana ne a nau'i na hali na murakaba da muhasabatun nafsi. ya ce nafaka hanzala da yake munafurci ba abu bane mahmud ba abu bane wanda mumini yake kusa da shi sayyidina abubakar abun da ya furta bayan ya ji wannan maganan ya ce subhanallah wato magana ta yi muni ta yi girma sai ya ce ma taqul me kake faɗa bayan ya ce subhanallah wato sarki ya tabbata ga Allah me kake fada wannan kalima mai munin nan kace ka fada cikin munafurci me ma'anan haka me dalilin ka na fadin haka yace qultu nakunu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي العين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات nasina katira to anan sayyidina abubakar ya nemi ya ji dalilan da ya sa ya ce ya fada cikin munafirci sai ya ce da shi na kunu inda rasulillah za mu kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin majalisinsa yuzakkiruna bin nari wal janna yana mai tunatar da mu da aljanna da kuma wuta ka anna ra'yal za mu kasance cikin wannan halin na kamar muna ganin wuta da aljanna za mu kasance cikin halin idan yana mana magana ne akan aljanna kamar tarkar ga aljannan nan za mu kwaɗaitu da ita kamar ga shi muna dab da shiga cikinta idan ana mana magana akan wuta ne za mu gigice kamar ga tanan dab ayyukanmu da muka yi na munana za su zama sababi da za a jefa mu ko kuma a cilla mu cikinta sai ya ce fa'iza kharajina min inda rasulillah bayan mun koma gida mun fita daga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa a fasnal azwaja wal aulada wad nasina kasira Ya ce idan mun fita mun koma gida mun bar marjilisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu kasance cikin halin wasa da yara ko kuma cikin halin da magidanta suke ciki da iyalansu ya ce sannan kuma za mu shagalta da abun da ya shafi rayuwanmu na yau da kullum tunani ko kuma neman abun da za mu yi amfani da shi na rayuwanmu na yau da kullum abun da ya shafi ma'ashi namu ya ce nasina katira sai mu shiga cikin gafala da rafkanuwa mu manta da abu da yawa sai sayyidina abi bakr siddiq radiyallahu anhu ya ce da shi fa wallahi inna lanalqa mitla hada ya rantse ya ce wallahi ai mu ma muna mun kasance haka ko kuma muna kasancewa haka fantalaktu ana wa abu bakrin hatta da kalna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai da ni da abi bakrin siddiq radiyallahu anhu muka matsa muka kama hanyar mu domin mu isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai da suka isa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai sai hanzala yace faqultu na faqa hanzala sai yace ya manzon Allah hanzala ya fada cikin munafirci wato na faqa hanzalatu ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an san shi ba kamar an san Sayyidina Abubakar ba. Sayyidina Abubakar yana jinta ya ce Subhanallah, wato ya ga wato munin abun, kuma yana so ya samu tabbacin me yake nufi da wannan munafircin nan, shin da gaske ya fada a cikinta ko kuma ba haka ba wani abu ya yi wanda ya nasabta kanshi zuwa munafirci. Amma manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya zo ya ba shi labarin cewa ya fada cikin munafurci manzon Allah ya tambaye shi menene abin da kake faɗi ɗin ka yi bayani tukuna a fahimta cewa shi munafurci ne a ma'aunin shari'a ko ba munafurci ba saboda shi dama manzo Allah ya yi shi domin ya gyara wa al'umma tafiyansu ne domin ya isar musu saƙon Allah ne domin kuma ya aje su akan shari'a da tafarki madaidaici da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ta mabayinsa da ya tashi ba da ansa ya ce Kultu ya rasulallah na ce ya manzon Allah na kunu indaka za mu kasance wajenka cikin majalisinka zakiruna bin nari wal janna kana mai tunatar da mu da akan wuta da aljanna wato kana mana gargadi akan wuta kuma kana kwaɗaitar da mu akan aljanna anna ra'yal ayn za mu kasance tamkar mun ga wannan a halin da kake ba mu labari wato a halin da kake ba mu labari za mu ji kamar wato ga aljannan nan mun kaɗaitu da ita matuƙar kwaɗaituwa mun bar wannan duniyan nan a baya mun zame daga ita muna ga kamar yanzu ne za mu shiga cikinta haka zalika idan kana mana gargaɗi akan wuta za mu kasance mun gargadu a halin da muna cikin ɗimautuwa da gigicewa kuma muna gani kamar numfashi da muka ja kan mu saukar da shi za a doki rayukanmu kuma za a cilla mu cikin wannan wutan saboda ayyuka da laifuka da muka aikata ya ce fa'ida kharajna min indika bayan mun fita daga wajenka wato idan mun bar majalisinka عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا mun shagalta da iyalinmu mun shagalta da mun shagalta da 'ya'yanmu kuma mun shagalta da mu na duniya ya ce wa nasina katira kana mun manta da abu da yawa wato wannan murakaba da suke ciki da muhasaba na kansu da suke ciki ya nisanta daga su kuma ya bar su. Fagala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce walladi nafsi biyadi, ya rantse musu da Allah da ransa yake hannunsa, lau ta dumuna alama an kununa indi, lau dumuna alama kununa indi wa fi dikri hadkumul mala’ika, ala furushikum wafi fi turuƙikum, walakin ya hanzala, sa'a wa sa'a talatu marrat talata marrat anan manzon Allah ya rantse yace da za ku yace wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah da raina ke hannunsa law tadumuna ala ma takununa indi da za ku dawwama akan hali da kuke kai na murakaba da kuma kamalul khushu' da kuma kamalul murakaba da kuma al-iqbal ala subhanahu wa ta'ala da kuma attafakkur fi ala'illahi wa masnu'atihi da za ku kasance kuma wa fi zikiri kuma idan kuna halin zikiri za ku dawwama a halin huduri da kamal na khushu'i da kamal na muraqaba da kuma kamalul iqbal da a ce mala'iku za su safa haku ala furushikum akan abun da kuke wato abun da kuke na furashinku wa fi turuqikum har ma a hanyuka da kuke tafiya walakin ya hanzala sai ya ce ya hanzala haka take sa'a wato sa'atun fil muraqaba wa tafkir wato sa'a ta kasance akan muraqaba da kuma tafakkuri akan ala na Allah da kuma iqbal da kuma mutum ya kasance cikin hali na kamalul khushu'i sa'a kuma ta kasance cikin abun da ya shafi rayuwansa na yau da kullum wannan hadisin idan muka duba ya kunshi abubuwa da dama daga cikin abubuwa da ya kunsa halin sahabbai a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin ladabi saboda dalilai kamar haka daga cikin dalilai da yasa suke cikin ladabi kamala da Allah ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallama da haiban da Allah ya basa daga cikin kuma dalilai da yasa suka kasance cikin hudu da wakar da sakina da tumanina da kuma ladabi na na kin karawa a cikin majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda sun san cewa lalle duk abin da yake faɗa abu ne da yake daga wajen Allah saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma yantiqu ma yantiqu anil hawa duk abin da zai faɗa yana da alaka da wahayi na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan siffan ba wai an yi sa ba ne khisisan da sahabbai da suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan khisla ana son ta ta kasance cikin kowane zamani wato kowane zamani muminai kamata su koyi wannan su yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kasancewa masu ladabi ga janabin manzo sallallahu alaihi wasallama wajen amsan kiran shi wajen basa haƙƙinsa wajen kuma ba da ladabi su bar nasu su kama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan daga cikin abun da yake cikin wannan hadisin da za yi istifada muraƙaba murakabatullah murakaba ta Allah ba abu bane wanda mumini ya kamata ya yi cike cikin rafkanuwa daga fala ya manta da ita dan idan ya manta da ita lalle abu da yiwa zai wuce shi kuma zai fada cikin wato ramuka da yawa wanda za su halakar da shi kuma zai tafi cikin rafkanuwa da gafala wanda ba zai san cewa yana cikinta ba sai lokacin da aka ce masa lokaci ya kure lokacin da gyara ba zai samu ba lokacin da ta riga ta kare wannan muraƙaba malamai ahlul irfani sun ce mutum ya aje a ransa a koda yaushe cewa Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu qadirun alayya. Wato Allah na tare da ni, duk abin da zan aikata, duk abin da zan yi, cikin duhu ne ko cikin haske ɗaya yake a gurin Allah. Allah yana gani na, Allah yana sane da shi, kan na aikata ma ya sani bare na aikata, Lallai abun azimu ne ke. saboda haka وما يكون من نجوى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وبهكذا وما تكون من شأن وما تلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين saboda haka mutum kamata ya yi ya rike wannan abun da aka bashi na Allahu ma'i ta kasance a cikin tunaninsa Allah na tare da shi Allah na sanin duk abin da yake aikatawa babu abun da zai kasance a kai face Allah yana ganinsa a cikin ibada kake manzon Allah ya ce maka an ta'budallaha ka annaka tara ka bauta wa Allah tamkar kana ganinsa in hakan ka gaza ba ka samu ba fa illam takun tarahu fa innahu yarak in ka ga ka kasa ka gaza to sani cewa shi yana ganinka sai ya ce Allahu nazirun ilayya Allah yana kallon ka. cikin duhu kake cikin haske kake abun da ka ƙulla cikin zuciyanka abun da ka bayyana ko ba haka ba innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin inji sayyidina ibrahim saboda haka babu abu da zai buya daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ka sani Allahu nazirun ilayya sai ya ce Allahu qadirun alayya Allah yana da iko a kanka saboda haka babu abun da za ka yi na zalunci ko abun da za ka yi na cin haƙƙin wani ko abun da za ka yi na cin zarafi ko kuma wani ma'asiya da za ka fada a ciki kana ga kamar cewa lafiya na gangan jikinka nan za ka baka daman tsawon rayuwa za ta baka daman tsawon kwanaki ka sani Allahu qadirun alaika Allahu qadirun alayya wato Allah na da iko a kanka wannan ikon nan ta ishe ka sanin cewa ba rashin lafiya ba ne yake kawo ƙarshen halaka mutum nawa suna da lafiya sun bar duniya nawa kuma wanda suna cikin suna kan gadon asibiti sun ɗebi shekaru da dama kan wannan gadon a ƙarshe kuma sun zo sun samu lafiya wanda an yanke tsammanin cewa za su samu lafiya a ƙarshe sun zo sun samu lafiya saboda haka wannan kudura ta Allah ka ajiye ta cikin tunaninka kada ka gafala daga ita sannan kuma muhasaba na ayyukanka muhasaba na ayyukanka ka binciki kanka akan ayyuka da kake aikatawa ka binciki kanka akan jiyanka da yawanka wanne ne yafi kusa da Allah idan jiya ka fi kusa da Allah yau ka koma kuma baya kusancinka ya fi da shaidan to lalle lalle akwai matsala kuma ana bukatan ka ka gyara da wuri bincikan kai akan ayyuka shine yasa sayyidina hanzala a cikin wannan hadisin ya kwatanta ayyukansa da yake kai na ibada da hali da yake ciki a majalisin manzon Allah da kuma ayyukansa da hali da yake ciki a majalisinsa da iyalinsa ko kuma majalisi da ya shagalta da ayyukansa na yau da kullum sai yaga akwai koma baya a wancan sai yaga kuma a wannan akwai menene akwai ci gaba akwai kuma haske akwai kuma abun da ake bukata na kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tsani abun da yake kai wanda akwai duhu a ciki wanda kuma akwai nesanta da Ubangiji a ciki ya nemi ya kasance a kan wannan hali da yake kai cikin manzon Allah kai har hankalinsa ya tashi gabaki ɗaya. yana ga ya riga ya ruɗe ta tashi masa kuma ta ɓare masa lalle lalle ya taɓe yayi hasara nawa ne daga cikin muminai a zamanin nan wanda za su binciki ayyukansu wanda tsoron allansu da kushu'insu zai ba su cewa ta taɓe musu ta ƙare musu to idan baka da irin wannan muhasaba ta nafs wato bincikan kanka da halinka da ranka da son zuciyanka ya fi ne ko kuma abun da Allah ya zaɓa maka shi ne yake kan gaba in dai ka binciki kanka ba ka samu haka ba to lalle akwai matsala sannan daga cikin abin da za mu yi istifada na cikin wannan hadisin cewan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dawwama a cikin irin wannan hali ta kamal na murakaba ta kuma hashiya tsoron Allah ta kuma wato al ikbal Allah subhanahu wa ta'ala wannan halin idan mutum ya dawwama a kai lalle lalle za ta kai shi idan ya dawwama cikin wannan halin kuma a zikirinsa ma ya dawwama a hakan za ta kai shi ga musafahan mala'iku a me a furushinsu a furushin da kake kai ko kuma a hanya da kake tafiya a cikin sahabbai na manzon Allah akwai Imran bin Hussein wanda ya kasance yana ganin mala'ika kuma yana jin zantukansu. Wato wannan yana nuna ganin mala'ika ba wani abu bane wanda yana nesa da bayinsa. Mala'ika suna iya siffantuwa da wani siffofi kamar yadda ya zo cikin hadisi na Sayyidina Umar bin al Khattab wanda ya zo a siffa na Dihya alkalabi kuma ya zo ya shiga cikin sahabbai yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi kuma manzo yana ba shi ansa kuma a hadisi na wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarinsa wanda ya zo a cikin al'ummu da suka gabaci wannan al'umma da suka zo kamun wannan al'umma na ziyaransa lillahi fillahi lali shay'in ma ya haɗu da wani Allah ya saukar masa mala'ika wannan mala'ika da aka saukar masa ya sauka ya zo yake bashi yake tambayansa ina ka nufa ya ce na nufi ziyaran ɗan uwana ne ya ce menene sababin wannan ziyaran ya ce babu sababi wa inna ma na nufi na ziyarce shi ne ba don komi ba lillahi ba don wani abu ba sai ya ce ai ni manzon Allah ne gare ka shi mala'ikan yake faɗa ya zo mishi a siffan mutum domin in gaya maka cewa inna Allah yuhibbuka wato Allah yana son ka domin ziyaranka ga ɗan uwanka nan lillahi ba dan wani abu ba saboda haka wannan hadisin daga cikin abun da ake istifada da shi ba mamnu'un ba ne ru'yatul mala'ika tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zakara a nan. amma kuma akwai sharuɗa da za su kai ka wannan manzila ɗin daga cikin sharuɗa shine mudawama akan irin hali da hanzala ya kasance a kai wato a dawwama cikin wannan hali kana kuma a cikin zikiri ma idan an dawwama cikin huduri shi ma yana iya faruwa a bisa abin da ya zo cikin wannan hadisin idan muka duba sayyidina maryam ba manzo take ba waliya ce take ita ma kuma ta ga mala'iku kuma ta ji su. ko ba haka ba inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala inni qala inni abdullahi qala inna ma ana rasulu rabbiki liyahaba laki gulaman zakiya ko ba haka ba to kaga wannan duka dalilai ne da suke nuna cewa hakan yana faruwa amma fa suna zuwa ne a siffa na wannan siffa na mutum saboda haka ka yi ihtiram ɗin duk wani makhluki da ka gansa ba ka sani ba ne ko intihani ne ko kuma imtihani ne aka zo maka da shi domin idan ka duba kissa na al'ama wal abras da muka karanta cikin wannan riyadu salihin wannan kissa na makafo da kuma mai albarashi ɗin nan za mu ga mala'ika ne ya zo yana musu me yana musu imtihani Allah ne ya turo shi ya musu imtihani a siffa na mutum saboda haka a yi da hankali kuma a tafi akan wato husnal khuluq asali ma husnal khuluq abun koyi ne an kira ka kayi koyi da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa bu'istu li utammima makarimal akhlaq sai a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mutum mumini ran zai same shi cikin hali na iqbal wata rana kuma zai samu kansa a cikin hali na shagaltuwa da iyalinsa shagaltuwa da yaransa shagaltuwa da kuma ayyuka da yake ya shafi rayuwarsa na yau da kullum a cikin wani hadisi na abazar hadisi ne dogo amma daga cikin abin da za a sakura wanda ya shafi irin wannan ɗabi'u da nasihu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin wannan hadisin na kaman tsari ne da mutum zai yi wa rayuwansa ya ce wa alal aqili an yakuna lahu mai zabiya mai zabiya na'am mai zabiya shine shine albaras din na'am na'am to a takaice mai zabiya amma dai an gane hadisin dai ko to alhamdulillah <laughs> to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan ya zo a cikin abunda ya zo cikin suhuf na da وعلى العاقل أن يكون له ساعات wato mutum mai hankali ya kamata ya tsara lokutansa izuwa abin da za a ambata sa'atan yunaji fiha rabba wato lokaci da zai aje sa musamman domin mai domin ibadansa an ware maka salloli biyar na farilla a kowane rana a cikin sa'o'i ashirin da hudu amma da kunya a ce baka kara da na filfilin alheri ba wannan sa'o'i ashirin da hudu da aka baka da kunya a ce baka ware ɗan wani lokaci na musamman domin ibadanka domin kuma kusanci da ubangijinka ba ya ce wa sa'atan yufakkiru fi illa ya ce sa'a yunaji fiha rabba kuma sa'a ya kasance cikin tafakkuri akan abun da Allah ya halitta domin sanin kudiran shi domin kuma imaninsa da yaƙininsa ya girma cikin zuciyansa wa sa'atan yakhlu fiha li hajatihi min mat'amin wa mashrab sa'a kuma ta kasance domin neman wato abun da zai yi amfani da shi na shan shi da kuma abun da zai yi amfani da shi na karin kumullon shi da kuma abincin shi na rana wato abin da dai zai ci a tafice wannan yana daga cikin tsarurruka da aka aje wa mutum wanda ya sani a sa'o'i 24 da aka bashi ya nemi ya yi amfani da waɗannan abubuwa domin ya tara wa kanshi arziki na lahira sai hadisi na sha ɗaya wa ibn abbasin radiyallahu anhu ma qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صوم yatimma bukhari wannan hadisin sayyidina abdullah ibn abbas ya rawaito shi ya ce a yayin da muna nan cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mana kutuba sai ga wani mutum can nesa yana tsaye a tsakiyar rana sai manzon Allah ya yanke kutuban shi ya tambaya ya ce menene menene yake faruwa da wannan mutumin menene sababin sayuwan shi ya ce wane ne wannan mutum aka ce abu isra'il a nan arrawi bai ba da sunan shi ba amma shurah sun ce sunan shi yusayir yake sai ya ce menene yake tafe da shi sai suka ce nazara wato ya ɗau nazari alkawari tsakaninsa da Allah cewa an ya kuma fi shamsi wala ya zai tsaya a wannan ranan a tsakiyar rana kuma ba zai zonna ba wato ba zai zonna ba har rana ta fadi ya tsaya tsaye haka cikin tsakiyar rana wala yastazilla wala ya takallam. kana ba zai nemi ba zai shiga cikin inuwa ba kuma ba zai yi magana ba wa yasum kuma zai yi azumi wato zai azumci wannan rana faqala an sallallahu alaihi wa sai manzo ya ajiye shi akan gaskiya ya ce muruhu falyatakallam ku umurce shi da ya yi magana wal yastazilla kuma ya shiga cikin inuwa ya zunna wal kuma ya zunna wal yutimma kuma ya karasar da azaminsa abun da za fahimta a nan shine idan mutum zai ɗau nazari to kar ya ɗauki ba a yin nazari akan abun da ba ibada yake ba misali ka ɗau nazari cewa za ka yi ɓarna kaza to asali ma abun muharramun yake ta yaya zaka danganta shi da Allah hanyar su ma ba ɗaya bane tsayuwan shi a rana kaga ba yadda za a yi ta kasance ibada shine manzon Allah ya ce masa ya shiga cikin inuwa kuma tsayuwansa haka kawai tsayuwa haka kawai ba dalili ba yadda za a yi ta zama maka ibada shi ma an ce mishi ya zonna sannan kuma ka hana ma kanka abin da Allah ya halasta maka shi ma ba zai zama maka abu in dai abun ya zama wuce gona da iri babu dalili ba amfanin shi kamar tsayuwansa a rana kuma gushewansa cewansa ba dai zonna ba dai shiga cikin inuwa ba kaga ba yadda za yi ta zama mishi ibada saboda haka aka ce shiga cikin inuwa amma da azumi ya kasance ibada aka ce masa ya ci gaba da aziminsa wato ya kai ta har ƙarshe kuma ita irin wannan nazari idan mutum ya ɗauke ta tinda tsakaninsa da Allah ne baya barinta amma da yake abun da ya nema abun da ya so ya kasance a kai wasunsu babu hujja babu dalili kuma wasunsu ɗin babu a cikin shari'anmu sai manzon Allah ya hana sa kamar ya tsaya cikin rana kaga wannan azaba ne kuma Allah bai so mu da azaba ba ya ce ba zai inuwantu ba ba shiga inuwa ba wannan ma azaba ne kuma Allah bai umurce mu da azaba ba an ce masu ya ce ba zai yi magana ba kwata-kwata kaga wannan ma ba umurce shi da shi ba a lokacin da aka hana ka magana an hana ka magana ne lokacin da kana ganin za ka furuta sharri shine aka ce maka fal yaqul khairan aw liyasmut idan sharri ne za ta fita a bakinka ba alheri ba shine aka umarce ka da kai shiru amma haka kawai kana zama da yan uwanka muminai kawai ka rufe bakinka ko da sun ma magana kai ka ɗauki nazari ba za ka yi magana ba to ka ga ba zai yi ba kuma baya daga cikin shari'a mu irin wannan a shari'an da wanda suka a shari'an waɗanda suka gabata akwai shi ko ba haka ba hmm. shi yasa maman sayyidatuna maryam ko kuma sayyidatuna maryam aka ce inni nadartu lirrahmani sauman fala nukallima al-yawma insiya to kaga so a shari'ar so akwai wannan sannan kuma wannan nazari alqur'ani yayi magana a kansa ya ambanci hakan ya zo a cikin qissa na al-imran na al-imran inni nadartu laka ma fi batni ko ba haka ba muharraran fataqabbal minni ita mamar sayyidatuna maryam ita ce wanda ta kasance akan ta kasance mai faɗin haka ta shiga cikin sinnul ya'si wato haila ya yanke mata ta tsufa bata taɓa haifuwa ba haka zalika mai gidanta shi ma ya tsufa tare da ita amma yakininsu da Allah da kuma saninsu ma Allah da imaninsu da Allah da saninsu cewa Allah mai karɓan addu'a ne ya sa bata yanke tsammani ba a hakan tana roƙon Allah a hakan tana tambayan Allah tana neman Allah ya bata lokacin da wata rana tana cikin wannan halin a cikin sufanta, tana cikin sinul yasi haila ya yanke mata tana cikin tsufa lalle hankali zai ba wa mutum cewa babu batun haifuwa wannan ya wuce ƙofarsa an rufe tana cikin tafiyanta sai ta ga tsuntsu yana soka daga bishiya ya ɗoki ƙwayan hatsi ya haura saman bishiyan nan ya baiwa ‘ya'yansa ƙanana. Sai a nan ta ce, Ya Rab, Allah wahabta ni ibnan kama wahabta hazattair. Ta ce, Ya Ubangiji, ina ma ni ma ka bani ɗa kamar yadda ka ba wa wannan tsuntsun. Sai a nan Allah ya amshi addu'anta. duk da ta kasance tsofuwa aka mata asbab na ta samu yaro din kuma komi dama yana hannun musabbibul asbab wa huwa rabbul alamin wa ma dhalika ala Allah bi aziz babu abun da yafi karfin Allah ko me Allah yana iya yin sa yana iya yin sa saboda haka wata rana zaka ga cikin rana a shiga cikin wani yanayi a shiga cikin uh, a shiga cikin wani yanayi kaga gari ya yi duhu ga baki daya ma yana iya faruwa ko ba haka ba saboda haka ko kaga a cikin sanyi kaga Allah ya saukar da ruwa babu mamaki ba ne a wajen Allah sai Allah ya mata ta ɗauki ciki da alamomi ya bayyana cewa za ta haifu sai anan ta ɗauki nazar ta ce inni nazartu laka ma fi batni muharraran ƙabban minni a takaice ta yi abubuwa guda hudu wanda suka zama sanadiyan albarkan abun da za ta haifa da jikoki da za su biyo baya wato na isa kenan ta yi abubuwa guda hudu da da Allah ya amshi addu'anta na farko ta ce ta yi nazari abun da yake cikinta nan in an haife sa ya kasance hadimi na ubangiji kuma ba ta bukatan wani hidima na anini daga abun da za ta haifa wato ta yafe shi ma aikin Allah ya kasance cikin hidiman Allah a su shari'an a da akwai haka amma da ta haifu kwasam sai aka samu wannan na mace ne ba namiji ba kuma hadiman da suke hidima a cikin baitul maqdis maza ne ba mata ba sai ta ji takaicin haka ta ji zafin haka amma kuma shi nazari idan an yi sa alkawari ne tsakaninka da ubangiji babu koma baya cikinsa to kuma da ta yi sa sai abun da take bukata din ba zai faru ba kasancewan na mace ta haifa wato sharaɗi da zai bata wannan ya kammala ya cika bai samu ba sai ta ce inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada wa laysa dhakaru kalunta sai ta ce wa inni sammaituha maryam da abun ya gaza mata ta ga ta yi niyya da gaske kuma da gaske take kuma niyyar nan ba zai samu ba kasancewar na mace ta haifu ba namiji ba sai da yake niyyanta da gaske yake babu karya a ciki ta ce ko da suna bari ta nema a wajen Allah sai ta ba ta sunan Maryam. Maryam a lugha nasu lughal ibriya wato khadimatur rab wato hadima ta Ubangiji ko ba haka ba ta nema ko da suna hakan ya tabbata mata sai abu na uku sai ta ce fataqabbal minni kuma ta ce inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir raji? wato ta yi abubuwa guda hudu da ya sa iyalinta abin da ta haifa ya sun kasance masu albarka ila yawmiddin na ɗaya niyyanta mai ƙarfi da nazarinta akan cewa wannan ya kasance na Allah ne sannan kuma a tasmiya bismil jamil ta bata suna mai kyau sannan kuma ta nemi Allah ya amsa mata fataqabbal minni innaka antas samiul alim sannan kuma ta yi ta'wizi daga shaitan inni uizuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim wannan abu hudun yasa lamarinta ya tafi cikin albarka ga baki ɗaya a ƙarshe Allah ya amsa mata ba a yin hadima ta mace a baitul maqdis amma ita sayyidatuna maryam Allah ya rubuta mata ta kasance daga cikin hadiman albaitul maqdis ta yi hidima ta samu kafala na nabiyun min illa wanda ya ɗauki nauyinta bayan babanta dan babanta bai halarci haifuwanta ba wanda ya ɗauki kafalanta ma Allah ya zaɓa mata annabi ne saboda me sa saboda sidqun niyya na mamarta sannan kuma wannan ta'wizin da ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a kai kullu mauludin yakhnasu shaytan illa maryam wa ibnuha isa saboda haka a ko da yaushe niyyanka da ubangijinka ya kasance mai ƙarfi. ɗaya kenan a ko da yaushe in ka yi aiki na alheri ka nemi Allah ya amsa maka kamar yadda ta faɗa fa taqabbal minni innaka anta samiu alim a ko da yaushe kuma ka nemi tsari daga Allah daga shaytanar rajim kuma wannan babi da muke magana mun zo ƙarshen shi kuma wannan babin lalle lalle babi ne da mutum ya kamata ya duba da kyau kuma mutum ya kasance a kai tsanani cikin ibada ba abu bane da aka yi umarni da shi wuluwi da tashaddudi abu ne da aka hana mutum ya kasance mai tsakaitawa mutum ya kasance mai yin abu ko da kaɗan ne kuma ya dawwama a kai shi ne abun da ake bukata ba wai ka yi da yawa wanda jiki ko kuma zuciya za ta zo ta gaza ta kasa a ƙarshe ba lokaci ya da hamamu sai gobe insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji innahu ta'ala sami'un mustajib wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin